daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a jerin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke ɗauke da a cikin shirin na ranar wannan Juma'ar da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi muna kuma dauke da shirin nan na Afirka a yau akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar yara kafin daga bisani mu karkare da shirin noma tushen arziki to waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da zamu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan ko masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har zuwa karshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa ga labaran duniya. To tare da sallama masu tauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniyar. To a kan labaran za a cewa al'ummar Iran sun halarci bikin tunawa da shekaru biyar na shahadar janar Qasim Suleimani. sojojin isra'ila 28 ake tsammanin sun kashe kansu tun soma yakin gaza kasar slovakia ta yi barazanar hukunta ukraine saboda katse cinikin gas da kasar rasha tun suka cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Al'ummar Iran daga sassa daban-daban na kasar sun yi tattaki zuwa birnin Kerman domin gudanar da bukukuwan cika shekaru biyar da shahadar Laftana Janar Kasim Suleimani. Baya ga haka jama'a daga sassa daban-daban na kasar sun halarci tarukan tunawa da zagawar ranar ta shahadar babban kwamandan dakarun al-Qudus na dakarun kare jun juhar musulunci na Iran Laftana Janar kafin nan jagoran junju har musulunci na iran ayatollah sai da haminai ya yaba da irin sadaukarwar da babban kwamandan ya yi musamman wajen karfafa kungiyoyin an gwagwarmaya dabarun shahid sulaimani a ko da yaushe su ne farfado da 'yan gwagwarmaya in ji jagoran jagoran ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yi da gungun iyalan shahidai da mayaka da kuma masu fafatukar tsayin daka gabanin cikar shekara biyar da shahadar janar sulemani a ranar laraba jagoran ya bayyana rawar da janar sulemani ya taka a yaƙi da ta'addanci a matsayin marar misali kuma ya ce sadaukarwar da ayyukansa dole ne su ci gaba da kasancewa a bankoyi murgayi janar shahid kasim sulemani kwamandan dakarun kudus na dakarun kare shun halin musulunci irgc na iran ya kasance wata alama ta tsayin daka da kuma abin alfahari na ƙasa ga iraniyawa da dama janar sulemani kwamandan na rundunar kudus tare da abu mahdi al-muhandis babban kwamandan rundunar hadu sha'abi ta iraki na biyu sun yi shahada ne tare da abokansu a wani harin jirgin yakin amurka da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya bada umarni a ranar uku ga watan janar shekarar 2020 a kusa da filin jirgin saman bagadaza na ƙasar iraki Akalla ƙarin Falastinawa 28 ne aka kashe a harin da Isra'ila ta kai a zirin Gaza na palestina wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa 45,581 in ji ma'aikatar lafiya a yankin. sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta karar cewa wasu 1,438 ne suka shikata a harin da ake ta cigaba da kaiwa sojin isra'ila sun kashe mutane 28 tare da jikata wasu 59 a kisan kiyashi biyu na iyalai a cikin sa'o'i 24 suka wuce in shi ma'aikatar mutane da yawa a yanzu suna makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna yayin da wasu aikin ceto suka kasa kai musu ɗauki isra'ila ta kashe falastinawa akalla goma a wani hari da ta kai a tantun da wasu mutane da ta kora daga gidajensu suke son mafaka a kudancin yankin gaza da aka mamaye a cewar ma'aikatar lafiyar ta gaza mutane goma ciki har da mata da yara sun mutu ne a titin almawasi wanda aka ayyana a matsayin wurin bayar da agaji ga mutanen da suke buƙatar agajin gaggawa a hannun da ke yammacin gaza in ji jami'an asibitin na gaza Hukumomin Tunisia sun kwaso gawarkin 'yan gudun hijira 27 da da ke kwarara ba bisa ka'ida ba bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a gabar tekun gabashin kasar kamar da wani jami'in lafiya ya bayyana hatem al-sharif daraktan kiwon lafiya na lardin isfax ya faɗa a ranar alhamis cewa an ceto wasu masu neman mafaka 25 bayan da jirgin su ya nutse a gabar tekun tsibirin kerkena ya ce kwale-kwalen na ɗauke ne da bakin haure daga kudu da saharar afirka ba bisa ka'ida ba a ranar litinin da ta gabata hukumomin kasar tunisia sun ce an gano gawaki biyu tare da ceto wasu mutum sha bakwai bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya lalace a gabar tekun arewacin kasar a cewar hukumar tsaron kasar hukumomin tunisia sun kwaso gawarwakin bakin haure 462 tsakanin watan janairu zuwa mayun shekarar 2024 da ta gabata wanda ya ragu daga a daidai wani lokacin a shekara ta 2023 a cikin wani lokacin an ceto bakin haure 30,281 a shekarar 2024 yawan da ya karu daga 21,652 a bara yayin da ake fuskantar karuwar tashe-tashen hankula na tattalin arziki da siyasa tunisia ta zama babbar hanyar wucewar bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa turai kusan kowane mako hukumomin tunisia suna sanar da dakile yunkurin masu son wucewa masu yawa da ba su saba gani ba a watan satumban shekarar 2023 hukumar tarayyar turai ta yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 132 ga kasar tunisia a wani bangare na yarjejeniyar fahimtar juna don magance bakin haure matsalar bakin haure da sauran wato batutuwan da suka shafi hakan To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin Tehran. Sojojin Isra'ila akalla 28 ne ake tsammanin sun kashe kansu tun da kasar ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a Gaza a watan Oktoban shekarar 2023 a cewar rundunar sojan kasar. Wata sanarwa da rundunar sojan ta fitar ta ce ana wato tsammani sojoji 17 ne suka kashe kansu a shekarar 2024 waɗannan alƙaluma sun zarta na shekarar 2023 inda soji 17 ake zargi sun kashe kawunansu cikinsu har da guda bakwai da su kashe kawunansu bayan barkewar yaƙi in ji sanarwar rundunar sojin isra'ila ta ce an kashe sojinta akalla 891 tare da jikata wasu 5,569 tun bayan da aka soma yaƙin gaza ƙasar slovakia ta yi barazanar hukunta ukraine saboda katse cinikin gas din rasha firaministan slovakia robert fico ya yi barazanar katse tallafi ga 'yan gudun hijirar ukraine sama da 130 saboda rikicin da ya biyo bayan katse yarjejen cikin gas din rasha da ukraine din ta yi a ran ɗaya ga watan janairu ukraine ta kashe wato ta kashe wani bututun gas da aka daɗe ana amfani da shi inda rasha ke turawa kasashen tsakiyar turai makamashi slovakia ce babbar hanyar wucewar bututun kuma a yanzu za ta yi asarar miliyoyin euro na kuɗin shiga hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta yi kiyasin cewa akwai 'yan ukraine dubu goma sha uku da ɗari biyar talatin a slovakia daga cikin miliyan shida da ɗari takwas da sha uku da ɗari tara da ke ƙasashen duniya to shama a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tsoma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye akwai mu dauke da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin Afirka a yau sai kuma mu koyi harshen Farisanci daga nan akwai shirin na tarbiyyar yara sai kuma noma tushen arziki wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu a cikin shirin namu na ranar wannan Juma'a ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau Juma'a uku ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 322 da sa gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Janairu na shekara ta 1993. Shugabannin kasashen Amurka da Rasha wato George W. Bush da kuma Boris Yeltsin su ba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makamai na nukiliya wanda suka tara har zuwa kashi biyu bisa uku na kowace ƙasa tsakanin su bayan faduwar tarayyar soviet da amurka tana tsammanin cewa ƙasar rasha za ta zama ikoranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makamanta na nukiliya duk wadda yarjejeniyar da aka rattaba hannu a ta sai ta dakatar da shirinta na rage yawan makamanta na nukiliya sai daga baya kasashen guda biyu amurka da rasha suka sake kwallo wata yarjejeniya mai kama da wadda aka rataba hannu akan ta a shekara ta goma bata ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai kadai suke mallakar mafi yawan makamai na nukiliya da suke a bayan kasa wanda hakan ya sa waɗannan ƙasashe guda biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya baki ɗaya bisa la'akari da makaman nukiliya masu tsananin haɗari da suke mallaka wanda duk wani kankanin kure ka iya wakana zai halaka duniya baki ɗayanta. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau, Janar Robert Heiser, wani babban sojan Amurka, ya shigo cikin kasar Iran a ɓoye a daidai lokacin da jin juhalin musulunci a kasar yake gab da samun nasara. Janar Robert Heiser ne mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo cikin kasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo ƙarshen boran da al'ummar ƙasar suke yi da nufin fitar da gwamnatin kama karya ta sarki sha a duk tsawon zamansa a birnin tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne ya gana da sarki sha inda kuma ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga ƙasar bayan haka ne kuma aka kafa gwamnatin shahpor bakhtiyar wanda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka a cikin kasar iran ba da ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin nasarar juyin juhalin musulunci janar robert haisa ya fice daga kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da shida suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan rajab na shekara ta 440 bayan hijira abu rehan biruni fitaccen malami kuma masanin kimiyya ya rasu a birnin gazni da ke tsakiyar kasar afghanistan a halin yanzu tun farkon karatunsa dai abu rehan biruni yana da sha'awa matuƙa musamman akan ilimin lissafi da ɗabi'a kuma bayan wani lokaci kaɗan ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a waɗannan ilmomi daga nan ne sai ya koma ɓangaren ilimin tarihi da kuma sanin yanayin ƙasa sannan kuma ya karanci ilmomi kamar su likitanci magunguna ilimin ma'adanai da ilimin taurari inda zama fitaccen malami a waɗannan ɓangarori sannan kuma ya karanci ilimin kimiyya wannan babban malamin falsafa musulmi ya gano yanayin duniya shekaru aro-aro kafin masana kimiyya na yammacin duniya kuma bisa la'akari da lissafinsa ya tabbatar da cewa duniya tana juyawa sau ɗaya a kowace rana kuma sau 360 a kowace shekara abu rehan biruni ya ƙware a harsunan larabci da girka da kuma sanskrit kuma a bisa ɗimbin iliminsa ya fassara littattafai da dama bugu da ƙari kan haka kusan rabin ayyukan wannan masanin kimiyya musulmi masu kima na ilimin lissafi da kuma ilimin taurari ne daga cikin kyawawan ayyuka da abu rehan biruni ya yi rubuta littattafai daga cikin littattafan nan akwai littafin nan na atharul bakayya da kuma ta na mullahin hindi da kuma aljawahir da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata rana irin ta yau aka gudanar da taron gold tsakanin shugabannin ƙasashen amurka birtaniya jamus ta yamma da kuma faransa inda aka tattauna wasu muhimman batutuwa waɗanda suka shafi duniya musamman juyin juhalin musulunci a iran an gudanar da taron ne a wani tsibiri a yammacin tekun atlantika a cikin tekun caribbean wanda kasar faransa ta yi wa mulkin mallaka a taron wanda aka gudanar kimanin kwanaki arba'in kafin nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran kowa yarda cewa muhammad da riza Fahalabi, sarki sha na kasar iran a wannan lokaci zai rasa iko da kasar amma shugaban amurka na lokacin jimmy carter ya yi fatan wanzuwar mulkin sarki sha tare da taimakon sojoji taron bai samar da wata muhimmiyar mafita ta tankarar gagarumin yunkurin juyin juhalin musulunci na al'ummar iran ba ba sai dai amincewa da ƙarfin yunkuri na kama karya na sarki sha wanda kuma da ƙarshe dukkanin maharata taron sun ga cewa babu sarki sai allah da sa koma tattauna batun yadda za su rungumi juyin juhali da kuma yadda za su kulla alaƙa da iran bayan kifar da gwamnatin sarki sha. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke nuni da cewa ne an gwabza ƙazamin faɗa a kusa da birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar Sudan tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa da kuma alkawarin da babban lauyan mai shigar da kara na kasar ya yi na gurfanar da shugabannin dakarun kai daukin gaggawa a gaban kotu domin fuskantar tuhumce-tuhumce da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa an samu bullar mummunan artabu tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a birnin bahari da ke arewacin birnin khartoum fadar mulkin kasar yayin da babban lauya mai shigar da kara na gwamnatin sudan maulana alfatih muhammad isa taifur ya yi alkawarin gurfanar da mayakan kai daukin gaggawa a gaban kotunan kasar majiyoyin sun kara da cewa sojojin sudan sun yi lagudan bama-bamai da manyan bindigogi a kan sansanonin dakarun kai daukin gaggawa a birnin bahar sannan daga bisani kuma suka kai hari ta ƙasa inda sojojin suka samu nasarar kwato wasu unguwanni a yankin shambat da ke tsakiyar birnin na albahari tare da 'yantar da wasu gine-gine da dama daga ciki har da asibitin baraha da masana'antar fulawa kuma majiyoyin sun yi nuni da cewa rundunar sojin ta a aniyar kwato garin albahari gaba ɗaya nan kusa kaɗan sojojin sudan sun nemi ganin sun kawo ƙarshen killace wani katafaren sansanin kwamandojin soji da ke tsakiyar birnin hartun fadar mulkin ƙasar ta hanyar kutsawa ta arewacin bahari tuni dai dakarun kai ɗaukin gaggawa suka mame tsakiyar babban birnin ƙasar hartum inda suka killace babban sansanin sojojin ƙasar da kuma kwato iko da fadar shugaban ƙasa tun a watan mayun bara a yankin darfur da ke macin ƙasar sudan kuwa majiyoyin sojoji da suke birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa sojoji sun yi ruwan bama-bamai da kuma manyan bindigogi kan mayakan kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa a yankin kudancin birnin alfashir kuma majiyoyin sun kara da cewa sojojin sun yi lugudan wuta ta sama a yankin kudanci wanda ya haifar da tashin hayaki mai tsanani a yankin birnin alfashir dai yana fuskantar ci gaba da gwabza kazamin faɗa tsakanin sojoji da mayakan da suke goyon bayansu da kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ɓangare guda gami da dakarun kai ɗaukin gaggawa da masu goya musu baya a daidai lokacin da mayakan da ke goyon bayan dakarun kai daukin gaggawa ke kokarin mame yankunan karshe na sojojin sudan da suke yankin darfur a halin da ake ciki kuma wasu majiyoyi sun shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa jiragen saman yakin sojojin sudan sun kaddamar da hare-hare akan wuraren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke suka kafa sansaninsu a birnin Inyala da ke kudancin Darfur a yammacin kasar. Majiyoyin sun kuma bayyana cewa sojojin Sudan sun kuma kaddamar da jerin hare-hare kan sansani na dakarun kai ɗaukin gaggawa da suke amfani da shi wajen harba jiragen sama marasa matuƙa ciki masu cin dogon zango baya ga wuraren da ake haƙan zinare a yankin sango a kudancin Darfur. kamar yadda majiyoyin cikin gida da ke birnin inyala suka yi nuni da cewa an samu hasarar rayukan fararen hula a sakamakon hare-haren jiragen sama da suka kai hare-hare ta sama a kan yankin a gefe guda kuma maulana alfati muhammad isa taifor babban lauya mai shigar da kara na kasar sudan kuma shugaban kwamitin yaƙi da laifuka da keta dokokin ƙasa da kuma dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun aikata munanan laifuka da suka yi hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka musamman aiwatar da laifin kisan kiyashi da aka yi wa 'yan ƙabilar masalit a birnin janena da ke jihar darfur ta arewa baya ga kai har-haren wuce gona da iri kan fararen hula a jihar da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma yin fyaɗe ga mata maulana taifor ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar daga birnin port sudan a wannan mako cewa mahukuntan sudan za su gurfanar da mayakan da suke goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa a gaban kotunan ƙasar inda ya ba da yadda ma'aikatun shari'ar ƙasar da cibiyoyin kare haƙoƙin ɗan adam suke gudanar da ayyukansu yana mai cewa sudan tana da ma'aikatar shari'a tabbatacciya kuma mai kwatanta adalci da kuma ingantaccen tsarin gabatar da ƙara da zai iya aiwatar da dukkanin ayyukan da aka ɗora masa lauya mai shigar da ƙara ya bayyana cewa yana tattaunawa da wasu ƙasashe game da batun miƙa waɗanda ake zargi da tafka mugan laifukan yaƙi a sudan ciki har da sojojin haya da suka tsallako daga wasu ƙasashe zuwa sudan inda ya nuna da cewa idan ba a miƙa su ba za a ci gaba da bin hanyoyin da za a gurfanar da su a gaban kuliya domin zartar musu da hukunci ko da ba su hallara a gaban kotu ba har ila yau maulana taifor ya taɓo laifukan da ayyukan cin zarafi da kuma keta dokokin ƙasa da na dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa da aka aikata a jihar aljazira inda ya yi bitar bayanan kashe-kashen gilla da fyaɗe ga mata da raba mutane da matsugunansu da sauran laifukan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da suka aikata a yankin. a bayanin sa kan laifukan yin fyaɗe ga mata babban lauya mai shigar da ƙarar ya yi magana game da yawan laifukan fyaɗe da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata ga mata cewa laifuka ne da suka shige haddin da za a iya kirdado saboda halin yanzu haka akwai adadin fyaɗe da aka tabbatar da su waɗanda suka kai 966 da kuma rubuta su cikin kundin tattara koke-koken keta haddin mata sannan kuma akwai ƙararrakin da ba a kai rahotanninsu ba ko kuma ba a rubuta su ba a nata ɓangaren wata mata da rikicin yakin ya ritsa da su mai suna rawiya abdulkadir ta ba da labarin irin wahalar da suka sha a matsayinsu na mata daga cin zarafi da ake yi wa mata a yankin halfaya a cikin birnin bahari inda rawiya ta rasa ɗaya daga cikin 'yar uwanta bayan mayakan ƙungiyar rapid support forces sun harbe ta kuma an yi wa mata dukan tsiya gami da dukan mijinta rawiya ta ƙara da cewa sun ɗanɗana kowane irin nau'in azabtarwa daga dakarun kai ɗaukin gaggawa inda suke tursasawa mutane da azabtarwa suna shiga gidaje da daddare suna yi wa mata fyaɗe a nasa ɓangaren sashin yaƙi da cin zarafin mata ya bayyana cewa mata da 'yan mata a sudan na rayuwa cikin mawuyacin hali sakamakon yaƙi da kuma mummunan laifukan da ake aikatawa kuma har yanzu ana ci gaba da aikatawa ta ɓangaren dakarun kai ɗaukin gaggawa a jihohin aljazira da da khartum da sauran yankunan ƙasar musamman cin zarafin fyaɗe ga mata da ake ɗauka a matsayin dabarun yaƙi tun farkon bular yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a nashi ɓangaren wakilin amurka a sudan ya bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa suna da hannu wajen aiwatar da kisan ƙabilanci da cin zarafin bil'adama a ƙasar sudan wakilin amurka a sudan tom perillo ya bayyana cewa gwamnatin amurka ta sanya ido kan ayyukan ƙoƙarin share wata ƙabila daga kan doron ƙasa a Sudan da kuma laifukan cin zarafin bil'adama da dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces suke aikatawa. a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira a yammacin makon da ya gabata ya bayyana cewa farilo ya tabbatar da cewa ƙasarsa tana adawa da dakarun kai ɗaukin gaggawa yana mai nuni da muhimmancin samun cibiyoyin ƙasa a sudan ƙarƙashin jagorancin gwamnatin farar hula ya ƙara da cewa amurka tana jagorantar ƙoƙarin daƙile kwararar makamai zuwa sudan tare da sanya takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane da hukumomin da suke cin gajiyar hakan tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na yammacin turai wakilin na amurka ya kuma bayyana cewa an shafe watanni ana gudanar da aikin ƙara yawan taimakon jin ƙai ga sudan kuma amurka ta shiga shawarwarin da kuma ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta tare da haɗin gwiwar ɓangaren saudiya a nata ɓangaren ƙungiyar likitoci ta doctors without borders ta bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai hari kan asibitin bashair da ke kudancin birnin khartoum fadar mulkin ƙasar inda mayakarsu suka harba harsasai cikin asibitin a ranar larabar makon da ta gabata sanawar kungiyar ta kara da cewa maharan sun buɗe wuta a cikin sashen kulawar gaggawa inda suka yi barazana ga ma'aikatan lafiya kai tsaye tare da kawo cikas ga aikin ceton rayuka marasa lafiya kungiyar ta fayyace cewa sun yi allah wadai da kausar murya kan kutsen da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi a ɗakin gudanar da agajin gaggawa na asibitin koyarwa na basa'ir na bashair da ke kudancin birnin hartum a makon da ya gabata. Ƙungiyar ta yi kira ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da su mutunta wuraren kula da kiwon lafiya da kuma kare lafiyar ma'aikatan lafiya. A cikin sanarwar da shugaban tawagar likitoci ta Dr. Sultan Borders Samuel David Tedore ya fitar ya ce, mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da dama ne suka shiga Dakunan bayar da agajin gaggawa na asibitin inda wasu daga cikinsu suka fara harbin ma'aikatar kiwon lafiya tare da yin barazana ga marasa lafiya ma'aikatan ƙungiyar ta likitoci ta dautar sotad bodas da ma'aikatan lafiya sun ƙara da cewa an yi sa'a babu wanda ya jikkata daga ma'aikatan lafiyar da majinyatansu. yana mai jaddada cewa harin da ake kaiwa cibiyoyin kiwon lafiya da ma'aikatan lafiya abu ne da ba za a amince da su ba. dore ya jaddada cewa dole ne asibitoci su kasance wurare da ba su fuskantar tashe-tashen hankula da tsoratarwa kuma ko kaɗan bai dace a yi barazana ga rayuwar ma'aikatan lafiya ba a yayin da suke kula da majinyatansu. Sanarwar ta yi nuni da cewa asibitin koyarwa na Bashair yana ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya da ke ci gaba da gudanar da aiki a kudancin Khartoum duk da rikice-rikicen da suke gudana inda ma'aikatan ƙungiyar agaji ta likitoci ta Doctors Without Borders suke ci gaba da gudanar da ayyukan ceton rai a cikin mawuyacin hali tun daga tsakiyar watan Afrilun shekara ta 2023. Sojojin Sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka fara yaƙi a tsakaninsu. inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane dubu ashirin yayin da sama da miliyan goma sha hudu suka rasa mahallinsu da kuma 'yan gudun hijira a cewar alkalumar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na neman kawo ƙarshen yaƙi da nufin kare sudan daga afkawa cikin mummunan bala'in jin ƙai da yake jefa miliyoyin mutane cikin yunwa da mutuwa sakamakon karancin abinci saboda yakin ya bazu zuwa jihohi goma sha uku cikin goma sha takwas na kasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau dai zamu shiga cikin darasi na goma sha uku ne Kafin mu shiga cikin shirin gidan muna sake tunantar da masu mu cewa za a isa mutanen wannan darasi namu ko harshen Faransanci idan aka zarci mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun riga mun ji cewa Muhammad yana ƙoƙarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata. To za ka dai Muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littattafai zai tafi zuwa dandalin inkilabi wani babban cibiya da ake sayar da littafai daban-daban da yake tsakiyar birnin tehran yana buƙatar sayar littafai dangane da tarihin ƙasar iran yana buƙatar kuma ya sayi littafi dangane da rayuwar sa'adi wani babban marubucin waƙoƙin iran ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littattafai tana kusa da jami'ar tehran ne ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littattafai ɗin sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake sai ya gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin idda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sayar da littattafai ɗin sai a bi mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. Hotel lale. Hotel lale. wani babban otel da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojost? A ina yake? Kyami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Ruberuye. Yana kallon. Bank. Banki. Melli. na کنار kusa کنار هتل kusa د هتل. پارک اورن shakatawa بزرگ بابا متشکرم نگودی خواهش می کنم گوده یعنی کی؟ چند نوا؟ کتاب لطفی تاریخی نه من می خواهم نی این اصن سمت راست بنگرن دامه آنجا اچن کتاب ها لطفی ادبیات ادبی چه می آن ونچن گوشه کسروا من دیدم نی نگنی در مورد دنگنه دا تاریخ ایران تاریخ ایران سعدی سعدی babban marubucin waƙoƙin Iraniyawa. Ziyadi Da yawa کتاب های زیادی لطفه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبه بفرمایید بسم الله کو متشکرم To yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da ta. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مالا ای دو الله هتل لاله اینا یکی هتل لاله هتل لاله بله هتل لاله ای هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل لاله ینا بکنن. یه ینا کلن ملی بانک. روبروی بانک ملی؟ یه نه کلن ملی بانک بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسه ده هتل اکوی ونی با بانگورن شاک اتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی؟ To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مله Ya haƙuri do Allah, Hotel Lale a ina yake? Hotel Lale? Hotel Lale? Bale, Hotel Lale. I, Hotel Lale. Hotel kami jelotar ruberuye banki milli est. Hotel Lale yana gaba kaɗan yana kallon milli bank. Ruberuye banki milli? Yana kallon milli bank? بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کوسه ده هتل اکوی ونی بابان ورن شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی Muhammadu ya isa dandalin inkilabi ya kuma ga cewa akwai wuraren sayar da littattafai da dama a wannan wuri. Yana karanta allanan da aka sanya a shagunan sayar da littattafai, yana diba shagunan da kyau. Bayan wani ɗan lokaci yana dibawa, sai ga wani babban wurin sayar da littattafai sai ya shiga. A cikin wannan shagon sayar da littattafai kuwa akwai ɗaurin littattafai da dama. Muhammad ya ɗan dudduba wasu daga cikin waɗannan littafai. Bayan 'yan mintoci sai tambayi mai sayar da littafan ko akwai littafai na tarihi a cikin wannan shago? Sai a saurari yadda tattauna ta kasance tsakanin Muhammadu da mai sayar da littafan. Salam آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. بله دیدم. چه کتابی میخواهی؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. متشکرم. To yanzu kuma ga tattaunawar ta Muhammadu da mai sayar da littafai tare da fassararta. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littafai na tarihi. Salam, Samta Ross, Anja. Alaikum salam, daga can ɓangaren dama, a can. Kitab haya adabiyot kojast. Littafan adabi suna ina? کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne. A waccan kusurwa. Bale didam. E, na gani. چه کتابی می خواهید؟ ونه littafi که سو؟ دو کتاب dar مورد تاریخ Iran و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. ina son littafai guda biyu dangane da tarihin Iran da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa ziyadi زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakiram. Na gode. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littafai na tarihi. Salam, Samta Ross, Anjo. Alaikum salam, daga can bangaren dama, a can. Kitab haya adabiyot kojast. Littafan adabi suna ina? Kitab haya adabiyot ham kenar kitab haya tarihi hastan, an gushe. Littafan adabi ma suna kusa da littafan tarihi ne. A waccan kusurwa. Bale didam. E, na gani. Ce کتابی می خواهید؟ ونه لطفی که سو؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. ina son littafai guda biyu dangane da tarihin Iran da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakiram. Na gode. To jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo karshen shirin namu na yau. Muna kara tunatar da ku cewa ga masu buƙatar samun matanin wannan darasi na mu koyi harshen Farisanci suna isa ziyarci shafin mu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaba da za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin a madadin Muhammad da Hajifur wanda ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce su, sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jan abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya Mutumin da ya tafi yaƙi sai ya shiga halin da ya zama dole ya kashe alade ya ci namarsa. Shin jikar gumin jikinsa da yawun bakinsa suna matsayin najasa ne? Amsa Gumin jiki da yawun bakin mutumin da ya ci namar dabba da take haramun kuma najasa ba najasa ba ne, amma duk abin da namar aladen mai jika-jika ya shafa, to hukuncinsa ya najistu. Tambaya Bisa dubi da yadda ake amfani da alƙaluman gashin fuka-fukan dabbobi wajen zane da rubutu, masu kyawun nau'o'i da suke jan hankali, nau'o'in da ake shigo da su daga ƙasashe ba na musulmi ba ne, waɗanda galibi ana yin su ne daga gashin alade, kuma ana samun su a wajen kowa da kowa, musamman kafafen yaɗa labarai da cibiyoyin al'adu. a nan menene hukuncin amfani da irin wannan gashi a shari'a? Amsa, gashin alade najasa ne, kuma baya halatta yin amfani da shi a cikin abin da aka shar'anta tsarki a cikinsa, kuma idan amfani da shi cikin abin da ba a shar'anta tsarki ba ne, to babu matsala a ciki. kuma gashin da ba a san cewa ya samo asali ne daga gashin alade ko kuma ba daga alade ba ne, to yin amfani da shi ko da a al'amura ne da aka sharaɗanta yin su da abu mai tsarki, to babu matsala. Tambaya, shin ya halatta cin naman da ake shigo da su daga ƙasashen da ba na musulmi ba? Shin yana da tsarki ko najasa ne? Amsa, duk abin da ba a tabbatar da cewa an yanka ba. to baya halatta a ci shi. Amma dangane da tsarki, idan ba a tabbatar da cewa an yanka shi ba, to mai tsarki ne. Tambaya, menene hukuncin fatu da sauran sassan dabbobi da aka yi a ƙasashen da ba na musulunci ba? Amsa, idan akwai tsammanin an yanka dabbar, to sassan dabbobin masu tsarki ne da sharaɗin an sayi sassan ne daga kasuwannin musulmi ko kuma daga hannun musulmi idan kuma akwai tabbacin cewa ba a yanka ba to za a hukunta su ne da najasa tambaya idan tufar mai ɗauke da janaba ta najastu da maniyi abu na farko menene hukuncin shafar wannan tufar da hannu idan ɗaya daga cikin hannun ko tufar yana da jiƙa menene hukuncin shafar wannan tufar da hannu idan ɗaya daga ciki hannun ko tufar yana da jiƙa Abu na biyu, shin ya halatta ga mai ɗauke da janaba ya ba da tufarsa ga wani mutum na daban domin ya tsarkake masa? Kuma shin dole ne wanda ya yi mafarki har ya zubar da maniyi ya ba da labari ga wanda zai wanke masa tufar cewa tufar tana ɗauke da najasa? Amsa, maniyi najasa ne. Idan ya shafi wani abu mai jika-jika da zai ɗamfaru da shi, to zai zama ya najistu shi ma, amma ba dole ba ne sanar da mai wankin tufar cewa tufar na ɗauke da najasa, sai dai mai tufar ba zai ɗauki tufar a matsayar mai tsarki ba, matuƙar bai tabbatar da tsarkake ta ba. Tambaya, na kasance bayan yankewar fitar fitsari, ina yin istibra'i, wato bin hanyar tabbatar da dukkanin fitsari ya fice daga magudanarsa, amma sai wani ruwa-ruwa ya fito tare da wani wari mai kamar na maniyi. Shin maniyi ne? Kuma menene hukuncinsa dangane da sallah? Amsa. Matuƙar baya da tabbacin wannan ruwan maniyi ne, kuma fitsarinsa baya tare da alamomi da shari'a ta shimfiɗa wajen fitar maniyi to baya ɗauke da hukuncin maniyi. Tambaya, shin kashin tsuntsaye da aka haramta cin su kamar hankaka, shirwa da aku najasa ne? Amsa, kashin tsuntsayen da aka haramta cinsu ba najasa ba ne. Tambaya, a cikin littattafan hukunce-hukuncen fikihu wato risalatul amaliya sun ambaci cewa kashin dabbobi da tsuntsayen da ba a cin namarsu najasa ne, to shin kashin dabbobin da ake cin namarsu kamar shanu, tumaki da kaji najasa ne ko kuma a'a. amsa kashin dabbobin da aka halatta cin namarsu daga cikin tsuntsaye da sauransu hakanan kashin tsuntsayen da aka haramta cin namarsu kashinsu masu tsarki ne tambaya idan akwai najisa a gefen wajen zaman biyan bukata a bayan gida ko a cikin ramin shadda sai aka wanke da ruwa da ya kai yawan kur ko ruwa kaɗan amma duk da haka akwai raguwar najisan da ta ragu shin wurin da babu ragowar najasar sai ruwan da aka wanke najasar wannan ruwan najasa ne ko mai tsarki ne amsa wurin da ruwan najasar bai isa gare shi ba hukuncinsa mai tsarki ne tambaya idan baƙo ya ƙazanta ɗaya daga cikin kayan gidan da aka sauke shi a ciki shin dole ne sai ya sanar da mai masaukin baƙin Amsa, ba dole ba ne sanar da shi matuƙar ba abin da ake ci ba ne ko sha, ko kuma kwanukan abinci ne. Tambaya, shin abin da ya najastu da najasa yana najasta abin da ya shafe shi ko kuwa baya najista shi? Idan kuma yana najista shi, shin hukuncin najastuwar yana gudana a dukkanin matakan da suke tsakani? Wato, idan abin da ya najistu da farko wani abu ne ya shafe shi shi ma wani abu ya najistu da shi haka shi ma ya najasu da ya shafe shi haka nan. ko kuma kawai najistuwan tana takaita ce kawai kan tsakani na kusa kawai wato idan abin da ya najistu yana najista abin da ya shafe shi sannan shi abin da ya najistu na biyu yana najista abin da ya shafe shi na uku ne kawai amsa abin da ya shafi asalin najasa wannan ya najistu idan kuma shi ma ya shafi wani abu mai tsarki da jikan najasa da ya shafe shi to shi ma ya najistu abin da ya shafe shi ɗin hakanan shi ma ya najistu da zai shafi wani abu mai tsarki da jikin najasar da ke jikinsa a bisa itiyadi wannan abin ma ya najistu amma wani abu na daban da ya shafi wani abin da ya shafi najasa na uku to shi kuma baya najista idan abin da ya shafe shi na hudu ne. Tambaya, idan mutum ya yi amfani da takalmin da ake yi da fatar dabba da ba a yanka ba, shin dole ne ko da yaushe sai ya wanke ƙafafunsa kafin yin alula? Wasu na cewa a lokacin da ƙafarsa ta yi gumi a cikin takalmin, dole ne sai ya tsarkake ta. Hakika na lura ƙafa tana yin gumi kaɗan. ko da yawa a cikin duk wani nau'in takalmi. Shin menene fatawarku a wannan batu? Amsa, idan yana da tabbacin takalmar an yi su ne daga fatar dabba da ba a yanka ba, kuma yana da yaƙinin ƙafarsa ta yi gumi a cikin takalmar na fatar dabbar da ba a yanka ba, to wajibi ne a kansa ya tsarkake ƙafafunsa saboda yin sallah. amma da za a yi kokonto shin kafarsa ta yi gumi a cikin takalmin ko ya yi kokonto kan shin fatar dabbar da aka yanka ce ko a'a to zai yi hukunci da tsarkin fatar tambaya menene hukuncin jiƙaƙƙen hannun yaro da yawunsa da kuma sauran abin shansa idan ya kasance yana ƙazanta kansa kuma menene hukuncin yara waɗanda suke sanya hannayensu mai jiƙa akan ƙafafunsu amsa matuƙar mutum bai samu tabbacin akwai najasa a hannunsa ba, to zai yi hukunci da tsarkinsu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa. Sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. don matasa. bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin to idan dai ba a mance ba muna cikin yin magana ne akan rawar da matasa da samari suke takawa wajen kare al'adun al'ummunsu domin isar da su zuwa ga zuriyar da za ta zo a gaba mun kuwa ji bayanai daga masana da ƙwararru ta fuskar al'adu da zamantakewa a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar akan wannan batu sai da dukkanin waɗannan wato masanan da muka yi hira da su bakunansu sun zo ɗaya a kan cewa halin da ake ciki a yanzu ba mai kyau ba ne domin kuwa samarin da matasan hausawa sun juya fuskar su ne suna kallon wato yammacin turai a matsayin alkibir da za su ɗauki al'adu daga gare ta maimakon tasu ta gado. har ila yau mun ji dalilai da mabambanta da masana suka gabatar akan abin da ya sa hakan take faruwa da samarin a wannan lokacin to a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya sai a gyara zama domin a ji yadda shirin zai kasance. Rubutu wani rukuni ne mai muhimmanci a cikin ci gaban kowace al'umma. A cikin al'ummar Hausa wannan fage da ɗaɗɗe ne daidai da daɗewar addinin Musulunci a cikinta, kuma yana a matsayin wata hanya ce ta bunƙasa wato al'adu da kuma ilimi a tsakanin al'ummar ta Hausawa. A cikin shekarun bayanan rubutun ƙagagen labaru a arewacin Najeriya. ya haifar da takaddama mai zafi a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu son kawo sauyi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu wani salon adabi da aka baiwa sunan adabin kasuwar kano ya kunno kai domin jin yadda samari da matasa suke taka rawa a cikin wato al'adu na hausawa musamman ma dai ta fuskar rubutu na tuntuɓi ado ahmad gidan dabino wanda ya rike shugabancin kungiyar marubuta ta ƙasa reshen jihar kano a shekarun baya ga abin da yake cewa yake marubutan suna da yawa kasan na ya shugabancin ƙungiyar marubuta ta najeriya reshen jihar kano shekara uku baya da suka wuce kuma mun sha tara matasa a yi taro kamar suna kara juna sani mu nuna musu cewa to lallai dai akwai buƙatar cewa duk abin za ka rubuta na farko ka kula da addinin ka kula da al'adarka domin shi adabi na dubi ne na rayuwa al'umma idan aka kai shi wani waje wanda bai san bahaushe ba idan ya ga wani abin to zai ce haka bahaushe yake a wannan rubutun da aka tunda an ce bahaushe ne kuma fitilar rubutun hausa ne saɓanin abin da wasu suke yana akan samu gaskiya rubuce na da kyau masu nuna al'ada da addini da sauransu wanda ba za ka ji kunya kowa ya karanta ba kuma akan samu wanda suke gaskiya akwai abubuwa wanda sai kan karanta kalla ba za ka iya karanta a gaban ka da ba kuma mafi eh, abin ne yanzu mata ne suka fi yawa a cikin marubutan ma maza ba su cika rubuce-rubucen da yawa in ga littafi irin na adadin kasuwar kano ko da ke ni na yadda da wannan sunan na adadin kasuwar kano wadannan mun sha wannan muhawara a ƙasar Nijar in ce a sai dai a ce a adadin zamani ne kuma ake adadin kasuwar kano saboda sun aro ne daga wani can makin literature domin yi ne masu yanta don yadda da wannan ba da za mu yi a adadin zamani a adadin zamani akwai masu rubutu masu akwai kuma wanda suke gaskiya akwai gyara don haka ni a sani na na san mutane da yawa suka rubutu wanda ya kamata a ce ma hukumomi gwamnatoci sun taimaki rubuce-rubucensu amma ba a yi kuma suna masu karatun nan matsalar shi ne idan ma ka tsaya ya kace miki rubutun za ka yi na al'adar zalla na kaza wani lokacin ba ma za su saurare ka sai ka ga sun fi sauraro wancan da yake kada musu sha'awa ko nishaɗantar da su ko wani abu makamantan haka sai wannan ita ce babban matsalar dole akwai aiki a gaban mu To bayan da muka ji halin da adabi yake ciki sai kuma fina-finai ta yadda suma wani fage ne da samari suke taka rawa a ciki to a nan ma dai na tuntuɓi malam ado ahmad gidan dabino wanda yanzu haka shine shugaban rikon kwarya na ƙungiyar masu shirya fina-finai a jihar kano na tambaye shi domin mana bayani akan halin da wasamari suke ciki dangane da bunƙasa al'adun hausawa a cikin fina-finan na hausa gaskiya akwai kalubale na fita a fina-finan baya sun fi da'a sun fi nuna al'ada da sauransu a yanzu ma ana samu amma kaɗan ne daga cikin kamfanonin waɗanda kila ba neman kuɗi ne a gaban su ba kila ba sai sun shahara na a sai suke fitar da sako da jama'a da sauransu wanda da yawa na san wanda suke kamfanoni ba so ne kifin na faɗa wanda da an ce zai fim an tabbatar da za a ga wannan abubuwan da mutane ba sa tsammani yanzu ga ganin a ƙungiyar masu shirya fina-finai ta jihar kano da gama sai sun ne kansu ya kokarin da muke kai yanzu an samu sabon gwamnati za a yi a ita a fata muke mu zauna da masu yin fina-finai yayin suke sun bar wasu ma'ana sun bar kano sun koma wasu jihohi mu yi taro mu tattauna ya za a yi an dawo da harkar fim misali ya a a kano ya za a yi da yin abin da zai zama da akwai al'ada akwai addini da sauransu muna da wannan tunanin a matsayin ina riko kafin har mu shugaban zaɓe a laɗa sababbin shugabanni amma gaskiya akwai ƙalubale a mu kwarai matuka kusan kashi saba'in na fina-finan da ake yanzu ba sa wakiltar al'adun bahaushe da shi kansa bahaushe din in ka je wani wajen haka ce ga shi ta zata ba inda za a yi kare duk da zai kasan tana ciki amma ba da yanda ba da wata madogara za ka ce eh wannan ita ce al'adar bahaushe muna sa ran sanar sabon darakta na hukumar kafin finafinai zauna da shi mu tattauna cewa a baya an yi abubuwa wanda an tsaurara an tattaura mutane an waye ba wannan ce za ta kawo gyara ba hana yin fim a kano daɗa ciyar da harkar baya daɗa kashe harshen hausa ya daɗa kashe al'adun hausa ya dalili na ta shi ne in an bar shi a kano duk wanda ya yi ya san zai kawo kano sai san sabbat ta duba masa in akwai gyara ta ce cewa nan cewa nan to ba zai yi saki biki ya farar da zai yi abin da yake so ba amma an ɗauke shi an kore su ko an matsa musu sun tafi gas sun tafi kaduna sun tafi zaria sun tafi sabbatu waɗanda eh, a fi da san sabbar a garin su ta ta jiha sai ta ƙasa To bayan da muka ji waɗannan matsaloli da suke tattare da ɓangarori daban-daban dangane da rayuwar yau da kullum da kuma samarin suke taka rawa a ciki na tambayi malam sani janjuna wanda wato masani ne a fagen ci gaban al'ummu daban-daban a jihar maradi da ke jamhuriyar niger inda ya mana bayani kamar haka Na ɗari gwamnati ne, don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya. Ita ce ke da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kamata kowa ya riƙa sa kaya. ga yadda ya kamata kowa ya zama ga yadda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da tijawa masu gidaje kowa ya kamata ya sanda ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki mance da gargajiya don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata baka wani karya baka wasu ɗan abubuwa ga waɗanda kaya na mutunci ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana su waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne duka an tsara komi sun kula a gani. To a Najeriya kuwa na tuntuɓi Farfesa Abdallah wanda shi ma ya mana bayani akan waɗanda yake ɗora wa laifin taɓarɓarewar al'adu da kuma yadda wato samarin hausawan suke watsi da ruko da al'adun. Laifin na ɗora shi kai tsaye akan gwamnati. dalilin da ya sa na faɗa haka saboda shi matashi zai yi son zuciyarsa ne idan ɗan kasuwa ne shi wato ya ɗauki matsayin misali mu ɗauki kiɗa a matsayin ɗaya daga cikin nau'o'in al'adun da ake son a kare in ya ɗauki kiɗa a matsayin sa zai yi ta kiɗan nan ne akan wanda zai janyo masa kuɗi ba fa zai yi kiɗan da ba zai janyo masa kuɗi zai kawo masa kuɗi ba shi kuɗi yake yi wa to saboda haka idan ya ce shi na zamani zai zauna ya ta yi shi na sai ta yi ya samu kuɗin da zai samu ya samu shahara da zai samu ya samu duk abubuwan duniya da yake so babu wani maganar ruwan shi da wani ya kare al'ada saboda al'ada ba take gabansa ba abincin ne yake gabansa abincin da zai ci gwamnati ita ce alhakinta ne ta fito da wani tsari na kare wa'annan al'adun na fito da da hanyoyin da za a dinga raye wa'annan kaɗe-kaɗen bari an baka misali Ludwig van Beethoven wani makaɗi ne na turawa da ya rayu fiye da shekara kusan ɗari da tamanin da suka wuce amma har kwanan gobe ana mai ana maimaita kiɗan Ludwig van Beethoven yana yin wani rukunin kiɗa da ake kira classical music har kwanan gobe ana yin shi a nan inda kuke a iran din na tabbata a iranian symphony orchestra suna kaɗa irin sa to amma ya mutu ya yi kusan shekara ɗari da tamanin da mutuwa to amma mutane ganin suke yin cewa bai kamata a ce an manta da shi ba saboda haka kusan kullum ya kiɗan sake to haka mu mu na gargajiya su shata su ɗan ƙwairo su ɗan ce su tanki su duk sun mutu to mutuwar da suka yi shi ke na su ya ƙare a wurin su banda shata ma da ake ta raya shi shauran da an riga an fara mamantawa da su to alhakin gwamnati ne ni a nawa ganin to ma saurare wannan shine karshen abin da muke dauke da shi a wannan lokaci sai a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu dauke da wani jiko a karkashin wannan shiri na wato rayuwar matasa da kuma abubuwan da ya shafi ɓangarori daban-daban na rayuwar tasu a harkokin yau da kullum. idan allah kai mu a lokaci na gaba za mu buɗe wani sabon jigo ne wanda zai magana a kan wato yadda matasa ya kamata su tanadi da kuma zama cikin shiri domin gobe idan sun zama manyan gobe ɗin su iya fuskantar ƙalubalen da ke cikin zamanin da suke rayuwa wanda shakka babu ya sha bamban da zamanin waɗanda suka gabace su. a kasance cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutu a cika shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan shirin gwamnatin ƙasar Zimbabwe na biyan diyar kuɗaɗe ga fararen fata na ƙasar da kuma 'yan ƙasashen waje da aka kwace gonaki shekaru ashirin da suka gabata aka baiwa baƙaƙen fata za mu ji abin da ya sa gwamnatin ta yi wato juyawa da baya akan wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro shirin ne dai daga ƙasa ko kuma mu ce tsibirin nan na kefu bade wanda ke son zama kyakkyawan abin misali ga nahiyar afirka ta fuska wasu shirye-shirye suka fito da su akan harkar noma shekaru hudu bayan gagarumin farin da ƙasar ta kefu bade ta fuskanta a halin yanzu ta samu gagarumin sauyi a cikin fagen noma daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da akwai ƙoƙarin ƙarfafa manoma ta hanyar samun musu da ruwan noma isasshe za kuwa a yi amfani da ruwan teku ne bayan an tace shi yadda zai dace da buƙatar manoma da kuma buƙatar ita kanta shukar da za a yi abin da ƙasa ta kafa dabe take sanyi shine dama abin misali da koyi ga ƙasashen nahiyar afirka baki ɗaya za kuwa ta yi aiki ne tare da hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo domin cimma wannan manufa shugabar hukumar abinci ta duniya mai kula da yammacin afirka biniya stephen ita ce ta bayyana wannan matakin a yin taron da suka yi karo na goma sha shida wani batu mai muhimmanci da ake son cimmawa a wannan ƙasa shine tsarin da ake kira da bayar da kariya ga al'umma abin da hakan yake nufi shine hanyoyin da za a rage talauci ta hanyar bunƙasa cinikayya da kasuwanci da kuma kyautata kiwon lafiya na sauran al'ummar ƙasar a cikin yammacin afirka aiki da wannan tsarin yana da ƙaranci. bai wuce kaso goma sha uku cikin ɗari na mutanen wannan yanki ne suke cin moriyarsa ba amma a yanzu ƙasar kafa dabe ta yi fice kuma tana son ganin cewa ta zama abin koyi ga sauran nahiyar ta afirka to daga wannan tsibiri na kafa dabe za mu nufi ƙasar zimbabwe inda gwamnatin ƙasar za ta biya diya ga fararen fata da aka kwacewa gonaki shekaru ashirin a baya wato a lokacin shugabancin marigayi mugabe gwamnatin kasar ta zimbabwe ita ce ta sanar da cewa za ta biya diya ga fararen hula na cikin gida da kuma wasu 'yan waje da aka karba gonakinsu shekaru ashirin da suka gabata a lokacin gwamnatin robert mugabe domin a yi gyara akan wato barnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya waɗanda su ne suka kwace ƙasa da gonaki suka baiwa fararen fata ƙasar da suke tsiraru ko kuma waɗanda suka zo da su daga wasu sassa na nahiyar turai a wajajen shekara ta dubu biyu ne dai tsohon shugaban ƙasar ta zimbabwe robert mugabe ya fito da wannan siyasa ta kwace gonakin fararen hula ya baiwa baƙaƙen fata a wani shiri na sake rabon ƙasa kamar yadda aka kira shi a wancan lokacin mugabe ya ce matakin da ya ɗauka manufarsa shine gyara ɓarnar da 'yan mulkin mallaka suka yi a baya shakka babu 'yan mulkin mallakar sun yi barna sosai ba a cikin ƙasar zimbabwe kaɗai ba hadda a cikin ƙasashen da suke wannan yankin na kudancin afirka kama daga ita kanta afirka ta kudu din da wasu kasashe. to ministan kudi na kasar ta zimbabwe ne dai mithuli nkube shi sanar da cewa gwamnatinsu ta riga ta amince da a biya diya na gonaki 441 na fararen fata da kuɗin da za a ba su zai kai dala amurka 351 da ɗigo biyar waɗannan fararen fata 'yan cikin ƙasar zimbabwe ne sai kuma 'yan ƙasashen waje da su kuma za a biya manoma casa'in inda hudu kudaden da za su kai dala miliyan 196.6 masu gonakin na waje dai sun fito ne daga ƙasashe irin su denmark jamus netherlands switzerland da kuma wasu ƙasashe. na gabashin nahiyar turai a wancan lokacin gwamnatin zimbabwe ta yi amfani da tsofaffin sojoji da suka yakin samun yanci wajen tilasta masu gonakin ficewa daga cikin gonakin nasu wasu sun mutu a yayin da ake kokowa da su wajen ganin cewa an fitar da su daga cikin waɗannan gidajen gonan da nan ne wajen rayuwarsu. yayin da wasu kuma sun jikkata a yayin da ake fitar da su ɗin daga ƙarfi daga cikin gonaki sakamakon kwace gonakin da gwamnatin ta yi daga fararen fata manoma shine koma bayan da aka samu na kasuwanci a cikin kasar da kuma zuwa kasashen waje gabanin wancan abu ana kiran zimbabwe a matsayin ƙasa wace ta yi kama da kwando na abinci domin abincin da take samarwa ya ishi al'ummar ƙasar sannan kuma har ana fitar da shi cikin ƙasashen makwabta da ma ƙasashen turai gaskiya mai ɗaci ita ce duk da cewa yunkurin da gwamnatin mugabe ta yi a wancan lokacin manufarsa ita ce yin gyara da kuskuren tarihi da 'yan mulkin mallaka suka tafka inda ta mai da 'yan ƙasa suka zama wato matalauta a kan ƙasarsu saboda an ƙwace gonakin da za su yi noma inda mafi yawancin suka zama ma'aikata ne a cikin gonakin da aka bai wa fararen hula sai da kuma bayan gushewar shekaru kaɗan da aka kwace gonakin daga fararen fata aka baiwa baƙaƙe waɗanda aka baiwa gonakin sun kasa noma su kamar yadda waɗanda suka gabace su suke yi don haka aka samu koma baya matuƙa wajen noman abinci a cikin wannan ƙasa baya ga haka ƙasar wacce kamar da muka faɗa a baya ta daga cikin wato masu samar da abinci a nahiyar afirka an waye gari ta zama taimako take nema wato ana ba ta taimako ne na kayan abinci maimakon a ce ita ce take sayarwa ta samu kuɗin za ta sarrafa su a cikin kasafin kuɗinta da gaske ne cewa tun asali 'yan mulkin mallaka ne suka karɓa gonakin daga baƙaƙen fata suka baiwa farare sai dai matakin na wancan lokacin bai yi abin da ya kamata ba domin gyara kuskuren baya wato matakin da gwamnatin robert mugabe ta dauka maimakon ya gyara sai zamanto an samu kuskure a cikinsa ta yadda manufar da ake so a cimma wato baƙaƙen fata su zama su ne masu samar da abinci hakan ba ta yi ba abubuwan da suka biyo baya kuma wato suna da matukar hatsari da ko matsala ga tattalin arzikin ƙasar ta zimbabwe inda kudaden ƙasar suka baje a ƙasawar wasu ta fuskar su daraja ta yadda ya zamanto maimakon kudade kaɗan da ake amfani da su wajen sayan kayayyakin masarufi sai zama da su ta zube ana maganar a zimbabwe ana buga takardar kuɗi guda ɗaya ta dala miliyan ko kuma har dala biliyan ma da akwai a halin da ake ciki yanzu fari ya addabi wannan ƙasa ba kuma ita kaɗai ba har yankin kudancin afirka da hakan ya ƙara haddasa matsalar rashin abinci to tun a watannin farko na shekara ta 2024 da za ta ƙare ya kamata a biya diyar ga masu gonaki sai da har yanzu ƙasar tana kan tattaunawa da masu bayar da bashi da suka hada da bankin raya afirka kuma a shekara ta 2022 aka fara wannan tuntubar juna ɗin tsakanin bankin na afirka da kuma gwamnatin ƙasar ta zimbabwe amma yanzu ba a ƙara dogon turanci ba tun a shekara ta 2020 da gwamnatin shugaba emerson nangwagwa ta cimma yarjejeniya da manoma fararen fata akan cewa ta amince za ta biya su diya. emerson dai ya karɓi mulki ne daga mugabe a wani sauyin mulki da aka yi cikin ruwan sanyi ba tare da an yi wato kisan kai ba ko zubar da jini wanda kuma ya samu goyon bayan al'ummar ƙasa bisa la'akari da cewa mugabe ya tsufa tsufan da ba zai iya tafiyar da harkokin mulki ba dukkanin ƙasar wato ta noma kenan da karɓa daga fararen hula yanzu mallakin gwamnati ne duk wanda yake son ya noma a cikin wannan kasar zai rubuta gwamnati ne bukatarsa ta hakan sannan a bashi lasisin yin hakan bisa jejeniya tsawon lokaci ko gajeren lokaci tsakaninsa da mahukuntan wannan ƙasa. fatan cewa wannan matakin da gwamnatin ta zimbabwe da ta ɗauka idan manto ya sake dawo da martaba wannan ƙasa ta fuskar noma da mayar da ita kwandon afirka na abinci kamar yadda aka santa a baya to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu kwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.